Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad ba Baballe ne tare da Babi Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba sha uku ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba Yakubu da kanin labarai. To baban ne Ukraine ta faɗa a jiya talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango da aka gai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. amurka tana ikirarin samun wata sabuwar nasara akan kungiyar is tana mai cewa ta bi diddigi ta auna ta kuma kashe ɗaya daga cikin shugabanni biyar na kungiyar ta'addancin a wani farmaki da jirgi mara matuki a arewa maso yammacin siriya kana ga dukkan alamu bayanan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ta bakin malam garba shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati akan cewar shugaban ya zaku ya sauka mulki ya kawo cece kuce a cikin kasar kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wani sabon rudani na neman barkewa biyo bayan zaɓo sanata Kashim Shattima daga jihar Borno a matsayin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. idan za ka yi gwamnati a ƙasar nan ya zama kowane bangare na addini yana da wakilci musulmi yana da wakilci kirista yana da wakilci ni a matsayina na musulmi yanzu idan ka ɗauki kiristoci biyu ka ce ka aje su duk adalcin su in ka ce su wakilce ni ba zan ji daɗi ba zan ni da wanda zai iya kare min addini na ce. muna tafa da ƙarin bayani hukumar alhazan najeriya ta ba da hakuri ga maniyata waɗanda ba su sami yin aikin hajjin bana ba muna taya su bakin ciki kuma muna fatan allah ya sa ya zama alheri a gare su da mu gabaki daya sannan kuma mu musulmi mun tabbatar cewa shi haji kiran allah ne duk wanda ya kira zai zo jiyar da kaso murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. ukraine ta faɗa a jiya talata cewa an kashe 'yan ƙasar rasha da biyu a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin ukraine moscow ta musanta wannan ikirarin tana mai cewa an kashe fararen hula bakwai kiev ta ce harin da aka kai a garin novakovka da ke yankin kaisin ya zo ne bayan da amurka ta baiwa ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda ukraine din ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai bisa sakamakon sashen makaman roka da da mu makiyan sun yi asarar mutane 52 da na'urorin harba makamai masu linzami da motocin sulke guda bakwai da wasu motoci da ma wurin zuba harsashai na garin novakahufka in ji rundunar sojan kudancin ukraine a cikin wata sanarwa yankin da ukraine ta kai farmaki shine wanda rasha ta kwace bayan da ta kaddamar da mamaya a ranar 24 ga watan fabrairu tare da damar shiga tekun bahar aswad yanki mai matukar muhimmanci amurka tana ikirarin samun wata sabuwar nasara a kan kungiyar is tana mai cewa ta bi diddigi ta auna ta kuma kashe ɗaya daga cikin shugabanni biyar na kungiyar ta'addancin a wani farmaki da jirgi mara matuki a arewa maso yammacin siriya rundunar sojan amurka ta bayyana sunan babban mamban na is da mahar al'agal inda ta bayyana shi a matsayin shugaban kungiyar da wani lardi a Siriya kuma babban mai hada ainihin ISIS da kungiyoyin da ke kawance da ita a fadin duniya. A wata sanarwa a jiya talata, shugaba Amurka Joe Biden ya yaba wa farmaki da sojojin suka kai a cikin wani muhimmin sako da ya aike musu. amurka ta ba da bayanai kaɗan game da harin da aka kai a wajen garin jindaris na lardin aleppo na ƙasar syria wanda kuma ya jikata ɗaya daga cikin makusantan al'agal Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu bayanan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta bakin Malam Garba Shehu, babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati akan cewar shugaban ya zaku ya sauka mulki ya kawo cece kuce a cikin kasar. Wakilin murya Amurka a birnin Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu domin fayyace mai shugaban ke nufi. ga kuma hirar tasu. Ai idan aka yi waiwaye kan irin abubuwan da suka gudana a baya wanda ike kusan duk wani shugaba da aka yi a Najeriya sai ka ga an nemi a karkata akalar mulki an yi takarci. A karya tsarin mulki a canja kuma jiya ma suke a nuna cewa a zai ba za a haƙura abin nan ba duk wannan ba abin da kuma ba. Ai saƙo ne yake bayarwa ga 'yan Najeriya. cewa shi kam idan har Allah ya kai mu karshe mu shekara takwas da aka bashi zaɓe za a yi ya ɗauki mulki ya bai wa waɗanda ɗan Najeriya suka zaɓa ya mulke su da wata buƙata daidaita ta awa ɗaya bayan lokacin waɗanda aka bashi ya cika shi ne wannan ma'anar magana amma dai ka yadda kamar sauran 'yan najeriya cewa akwai wahaloli da yawan gaske da shuwa buhari yake fuskanta yanzu akan wannan kujerar tashi wahalolin da ya dauki matakai daban-daban amma suna ta turjiya kuma yana ta dagewa ko wannan zancen wahala da suke mulki ai abin da zaka duba daga kan mutum ana iya ɗaukan wannan darasi shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi yadda ka ga fadar shugaban ƙasar ne yadda ka san kurkuku take haka take a wurin daga ran da ya shiga wani ya rasa yancin da zai ɗauki mota shi kadai ya gara ta a cikin garin abuja ya je duk wadda yake so amma zancen can wai wasu matsaloli da ƙasa take fuskanta akwai ƙasar da ba ta da matsala za ka ƙara ba mu tabbacin hurucin da shugaba buhari ya cewar zai miƙa najeriya a fiye da yadda ya karɓe ta ta fannin ci gaban tattalin arziki zaman lafiya bunƙasuwar rayuwa da dai sauransu insha Allah ana kan wannan tafarki akwai matsaloli da aka zo aka gada zan da ya karɓi mulki yawa daga cikinsu an yi magani sababbin matsaloli sun taso su ma ana nan ana kai An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kwanaki kaɗan bayan zaɓo sanata Kashim Shattima daga jihar Borno a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jami'ar APC mai mulkin Najeriya da Alhaji Bola Ahmad Tinubu yayi a kakar zaben shekarar 2023 da za a yi. na neman bullo da wani sabon rudani musamman a jihar borno waɗannan 'yan takara dai addininsu ɗaya da wani ɓangare suka ce irin wannan tafiya babu adalci daga maiduguri ga rahoton da wakilin haruna daudobi ya aiko mana da alamu zaɓo wanda zai wa alhaji bola ahmed tinubu takara matsayin mataimakin shugaban ƙasa da ya yi na sanata kashin shatima a zaben shekara 2023 na neman bullo da wata sabuwar rudani musamman ma a jihar borno alhaji bola ahmed wuri ya zaɓo sanata kashin shatima ne a matsayin wanda zai kasance masa mataimakin dan takarar shugaban ƙasa wanda dukkaninsu suka kasance 'yan addini ɗaya da kuma wasu bangaren suka ce irin wannan tafiyan babu adalci wasu jaridun najeriya sun wallafa cewa ƙungiyar kristo arewacin najeriya suna goyon bayan yunkurin sanata kashin shatima wanda kuma wannan batu ba haka yake ba wanda har kungiyar kiristocin najeriya suka nisanta kansu da irin wannan bayanai da cewa ba gaskiya ba kuma ba a yi ta ba hakan ma ya sa kungiyar kiristocin najeriya fitar da wata sanarwa na nuna cewa wannan batu ba gaskiya ba ne kuma ba ta yi magana da kowa ba kar hukuman zaɓe mai zuwan duk da cewa gwamnan jihar borno Professor babagana umar zulum na ɗaya daga cikin mutanen da aka daɗe ana nuna cewa ya fito ta takarar mataimakin shugabancin ƙasa wannan shi kuma ke ta nuna tsohon gwamnan jihar borno cewa shi yake so ya zama mataimakin ɗan takarar shugabancin kasa wanda har ma gwamnan jihar borno professor babagana umar zurum ya kara da cewa so abinda na yi shekara uku din ina gani ban gama abin da nake so ba in Allah ya bani dama ina so in tabbatar cewa wayannan abubuwan da yake faruwa da wato na insurgency rashin tsaro din ya zama so cewa completely kasa ya zama lafiya garuruwan da ba su koma duka a koma lafiya borno ta samu zama fiye da na da talaka su ji dadi shine abin da yana cikin zuciya ba wai in ce sama in samu wani abu ba don saboda haka wannan abin shine Allah ya kaddara ni mumini ne sauri musulmi ne kuma yana da imani duk abin da Allah kaddara zai faru dama ni na so mai gidana kuma Allah ya bashi abin da muna roƙon Allah mutanen borno su tashi su roƙon allah allah ya sa yaro mu ya nasara sai dai wani mai lura da harkokin siyasa a najeriya malam adamu dan borno ya nuni da cewa babu allaci a tafi ta bangare daya eh wannan gaskiya abin da muke kallo shine akwai yi wa kiristoci abokanan zaman mu a ƙasa daya akwai yi musu rashin adalci bai kamata a ce mutanen nan ba su da wakilci a ƙasar nan ba bai kamata ba ya kamata in za ka yi adalci ka yi wa kowa adalci ba wai kawai ka ɗau son zuciya ko son kai ka zo ka yi abun ba ba daidai ba ne ya kamata yanzu idan za ka yi gwamnati a ƙasar nan ya zama kowane bangare na addini yana da wakilci musulmi yana da wakilci kirista yana da wakilci ni a matsayina na musulmi yanzu idan ka ɗauki kiristoci biyu ka ce ka aje su duk adalcin su in ka ce su wakilce ni ba zan ji daɗi ba zan ga gabani da wanda zai iya kare min addini na a ciki to kaga ni abin da ba zan so ba kuma ba zan so a ce ni in dora wani ba saboda haka ya kamata al'ummar Najeriya su gane su su rika duba menene abin nan ɗinsu domin har yanzu in ka je ka duba za ka ga wa'ansu har yanzu ba su yarda da wannan a cikin su ma wasu ba su yarda da wannan abun ba har wasu za ga suna zanga-zanga sannan kuma za ga ita kungiyar kristoci ma ya za ka yi da kuri'ar krista din in ka hana su ai su ma 'yan najeriya ne kuma suna da incin su yi zaben abin ba karamin kuskure su kai ba ya kamata gaskiya a tsaya kuma ai wa kowa adalci saboda kasar ta tafi daidai yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan lamari za ta kaya tsakanin 'yan najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. a jiya talata kwamitin majalisa da ke binciken tarzomar da aka yi a ranar shida ga watan janairu a zauren majalisar dokokin amurka a shekarar da ta gabata ya yi zargin cewa tsohon shugaban kasa donald trump ya tayar da tarzoma ta hanyar mika goron gayyatar tashin hankali ga magoya bayansa da su zo washington don kokarin hana tabbatar da nasarar da joe biden na democrat ya yi a zaben shekarar 2020 kwamitin ya ce sakon da trump ya fitar da safiyar ranar 19 ga watan disamban shekarar 2020 ta twitter ya zo ne bayan da ya yi watsi da shawarwari da masu bashi shawara a fadar white house suka yi masa na cewa ya amince da ya faɗi zaɓe kuma babu wata shaidar magudi da za ta iya sauya sakamakon zaɓen a maimakon hakan bayan wata doguwar ganawa ta ɓatanci da aka yi a fadar white house tsakanin mataimakansa da ke goyon bayan ya ci gaba da yunkurin juya sakamakon zaben da kuma waɗanda suka ba da shawarar amincewa da rashin nasara trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa a bisa ƙididdiga ba zai yiwu ba a ce ya faɗi zaben shekarar 2020 za a yi wata gagaruman zanga-zanga a dc a ranar 6 ga watan janairu kuma zai kasance na tashin hankali in ji trump kwamitin ya nuna wasu kananan hotunan bidiyo daga wasu 'yan gamu shemun trump suna kira ga sauran mabiya bayansa da su haɗu a washington don ƙoƙarin hana majalisa ta tabbatar da biden ne ya lashe zaɓe a ƙarshe 'yan rajin kare hakkin bil'adama sun buƙaci gudanar da binciken gaggawa akan rahoton da ke zargin wasu zaratan sojin birtaniya da kashe wasu mutane da ake tsare da su da ba su da makamai a wani yanayi mai tattare da shakku yayin yaƙi da ayyukan ta'addanci a afghanistan shekaru goma da suka gabata a jiya talata wani binciken bbc ya nuni da wasu sabbin takardun soja da ke zargin kashe mutane 54 ba bisa ka'ida ba a lardin helmand da ke kudancin afghanistan da sashen sojan sama suka aikata wani rukunin zaratan sojin birtaniya zargin aikata laifukan yakin ya faru ne tsakanin shekarar 2010 da 2011 lokacin da dakarun burtaniya suke ci gaba da yaki da 'yan ta'addan taliban tare da kawayensu a ƙasar da ke kudancin asiya. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar alhazan Najeriya ta ba da hakuri ga maniyata waɗanda ba su sami yin aikin hajjin bana ba tare da shan alwashin za ta yi bincike da hukunta waɗanda suka jawo wa alhazan jinkiri idan an tabbatar da laifi a kansu wakilin murya amurka madina dauda da yanzu haka take birnin makka ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana Wannan magana ta samo asali ne daga matsalolin da suka shafi aikin hajjin na bana, ganin cewa akwai wasu maniyata dubu ɗaya da ɗari tara da ɗaya daga cikin alhazai dubu arba'in da uku da takwas da ba a iya kwaso su zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke su ba. Kwamishina mai kula da ma'aikata da hada-hadar kuɗi na hukumar alhazai ta ƙasa Nura Hassan ya kasai ya yi ƙarin haske akan wannan batun. Wannan gaskiya ne an samu wannan akasin kuma wato ba mu ji daɗin haka ba domin mun so a ce duk wayanda suka biya mutum dubu arba'in 73 din nan da aka ware mana sun zo mun kawo su kasa mai sarki to wani lokacin kana aiki da akan dan samu tangarda ta wasu abubuwa ko wajen shirye-shirye ko wasu abubuwa haka to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya faru ka kuma ba mu ji daɗi ba sannan kuma muna taya su bakin ciki kuma muna fatan Allah ya sa ya zama alheri a gare su da mu gabaki daya sannan kuma mu musulmi mun tabbatar cewa shi haji kiran Allah ne duk wanda ya kira zai zo yadda kaso sun yi kokarin su mu ma mun yi iyakacin namu kokarin amma ba su samu damar zuwa ba menene menene kokarin da kuka yi na tabbatar da an kwaso alhazai duka yawa ɗaya daga ciki dai shine cewa wato da muka ga abin ya zo kurkusa ana nema a rufe shi ne sai muka yi kokari akwai wani kamfanin jirgi da ake kira blinders na nan Saudiya domin ya zo ya taimaka mana kuma sun ba mu wato alkawari sosai cewa za su kawo jirage kamar guda uku wayanda za su yi amfani da shi domin su kwashe su daga karshe kuma dai sai suka zo suka ce za su tafi hutu ne suka sallama ma'aikatan su to bacin su duk ba inda Moldova ba Ethiopian yaya ne Saudiya ne duk mun yi kokari Allah ya na to amma tunda da Allah ya kaddaro ba yadda za a canja wannan abu. Wani zargi da aka yi ta yayatawa a wani faifan bidiyo cewa akwai laifin waɗansu ma'aikatan hukumar da suka dika karɓan kuɗin maniyata akan wai za a sama musu jirgi na musamman da zai kwashe su zuwa ƙasa mai tsarki. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa zikirullahi kunle Hassan ya ce lallai hukumar alhazai za ta yi bincike kuma ta ɗauki matakin hukunci idan an tabbatar da laifi akan kowane jami'in ta. We need to investigate, but if it is true that there were such allegations, definitely there have been sanctioned. There have been invitation of the security and investigative agencies Certainly we will. A nan zikirullahi ne yake bayani cewa ba aikin hukumar alhazai ba ne karɓan kuɗi a hannun maniyata. Hukumar alhazai za ta yi bincike har in ya kama ma za ta haɗa gwiwa da hukumar EFCC domin tabbatar da sahihancin wannan labarin. Zikirullahi ya ce in an tabbatar da laifi za a hukunta waɗanda abin ya shafa. A halin yanzu alhazan duniya sun kammala aikin hajjin tare da barin tantunan su na muna zuwa garin Makka inda za su ci gaba da ibada kafin su koma ƙasashensu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka a Saudi Arabia. A gaida Hajiya Madina, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mintoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zaɓo da Baba Ahmed daga arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya. To sai dai wasu na ganin da lauje cikin naɗi. a jihar bauchi rashin bada kujerun zuwa aikin haji ya sa wasu 'yan majalisar dokoki yunkurin tsige shugaban majalisar jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne dai dan takarar shugabancin najeriya na jam'iyyar labour party peter obi ya bayyana zaɓo dr datti baba ahmed daga jihar kaduna da ke arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Peter Obi dai shine kadai dan takarar shugaban kasa da ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya. Inda 'yan kabilar Ibo suka daɗe suna fafutukar ganin an ba su shugabanci musamman a zaben mai zuwa. To sai dai wasu masu fashin baki kan lamuran siyasa a arewacin kasar na ganin tana ƙasa tana dabo. Musamman la'akari da yadda suke zargin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya dage kan tallata waɗannan 'yan takara a arewa sanannen ɗan fafutukar kare demokuraɗiyya da yaƙi da cin hanci da rashawa mahadi shehu na daga cikin masu wannan ra'ayi Shi shikenan hakim babu ahmed da ga abdullahi su ne suke wakiltar arewa gaba ɗaya wannan ba gaskiya ba ne ba arewa yawa gare ta akwai dattawan arewa kiristoci akwai musulmi akwai 'yan boko duk 'yan arewa ne dukkan muna 'yan arewa dukkanin muna dattawan arewa ne in ma sun je sun yi wannan alkawarin ba da biyan mu ba mutum biyu bai aran bakin mutane kusan miliyan hamsin ya ci ya ci musu albasa wannan karya ce wannan ganganci ne wannan renin wayo ne obasanjo duk wanda ya san shi ba abin da ya kware shi wajen dasa fitina da lasisa ta tashin hankali kuma inda mutane suna da hankali ya kamata mutanen arewa wallahi a daina rena mana wayo haka nan misali in aka farka aka ce ango abdullahi da hakim suna tallar obi a gidan ango abdullahi akwai ɗansa wanda shekaran jiya nan yana cin wanda aka sako daga wajen 'yan bindiga da suka saci jirgi suka saci tani a cikin jirgi ɗansa na cikinsa sadiq ango pdp ta tsaida shi a matakan takara yana ma daji saboda mutuncin wannan yaron da matsayinsa a idan mutane da karama mutane da yake pdp zaria ta ba shi dan takarar majalisar tarayya ba ta da hamayya ba ɗaya kenan na biyu akwai dan uwan hakim cikinsu ɗaya wanda apc yake goya ma baya sannan yanzu an farka hakim yana goya ma obi baya saboda ko shekarun ji na ga ce wai ya yi zama da obi zama na mutunci mutane ba su fahimce shi bane ba ya kamata a zauna da shi mutumin kirki ne ita wannan sunanta talla to in ban da renin wayo a cikin 'yan tsirarin mutane sun mai da mutane wawaye suna cikin abga suna cikin pdp suna cikin apc shikenan duk inda ta faɗi sha sannan sai a ce wannan su ne tsiraran mutane masu wakilta arewa wannan ba gaskiya bane ba obasanjo so yake ya durmiya mutanen arewa shi abin da yake so tun da bai samu wannan tazarce ɗinsa ba to sai yake komi sai ya gurɓata shi dama sun yare ya yi arewa mummunan daga gidi ya kai arewa gwiwa yanzu yake kawo fitina a cikin ƙasa gaba ɗaya ba apc ɗin ba ba pdp ba ba abga ba to sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin hankoron ci gaban arewa na sura ashir sharif ya musanta waɗannan zarge-zarge na mahadi shehu cewa ana zargi cewar tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya zo ya gana da profesa ango a gidansa da yake zaria inda wai yake cewa wai a inda yake faɗi cewar bayan obasanjo nan ya ji wani gu yana gaya mutanensa cewar ya zo yana neman haɗin kan profesa ango da tijan arewa to kaga magana da aka ce zargi kuma maganan nan mitin din da suka yi su su biyu suka zauna suka haɗu suka yi mitin daga baya dr hakim ya same su bayan sun ma gama mitin din su babu wanda professor ango ya diskasin wannan maganan me suka yi da mitin da shi ban da shi dr hakim sannan kuma a bisa dai kalaman shi mahadi shehu yana cewa wani waje obasanjan ya je a abuja yake faɗar kalaman cewar ga abin da yake roƙo a gurin su to in mutum ya zo ya tallan dan takara ba laifi ba ne amma abin da nake so tabbatar maka shine abin cewar abin da ya kawo obasanjo gurin professor ango kenan ma ba shi ba ne domin ni professor ango ya kira ni ba na kasar ma ce na dawo na zo ya zauna ya gaya min duka kalaman da obasanjo abubuwan da obasanjo ya zo da su da shawarin da yake bayarwa kuma tsakanin professor ango da shi eh, olusegun obasanjo mutane da sun saba haduwa su tattauna abin da shafi kasa sannan bisa wannan hirar da suka yi da shi a rice television inda suka ringa saka wasu hotuna wannan hotuna wata wajen bakwai kenan da yin wannan mitin da obasanjo da professor ango wanda abin da ya janyo wannan mitin shine wata jarida ce ta kawo a bangar cewar shugaba obasanjo yana cewa ya kamata a mutunta tsarin karba-karba a bawa mutanen kudu dama yanzu a ce za su kawo shugaban kasa inda muka tashi muka je har eh, beku ta garin su da shi professor ango kuma a gaba gabana aka wannan mitin aka gama shi professor ango ya ga masa da shi babu wanda zai hana mutanen arewa takara a kowace jam'iyya ya ce domin me mu da kai mu muka kawo zonin kuma kai ka amfani zonin kuma ku mutan kudu ka lalata zonin a daya lokacin da allah ya ji ɗansa umar ya rasu da president jonathan ya karasa teno umar ya rado kamata a bar wa mutanen arewa su karasa shekara hudun su. amma sai da kai aka haɗa aka goyi bayan jonathan aka ce jonathan ya ci gaba da shugabancin mulki ya ci gaba da shugabancin ƙasa kuma ya ci gaba ita to ina magana zo ne wannan shine muhimmin abin da ya tattauna wasu. to wasu na ganin cewa idan aka yi la'akari da dangantakar da ke tsakanin shi datti baba ahmed da kuma hakim baba ahmed wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta dattawan arewa watakila wannan zai iya taimaka musu samu goyon baya da kuma haɗin kan arewa domin su sami nasarar zaɓe mai zuwa. a to da farko abin da zan shaida maka shine datti babu ahmed ba memba ne na ita kungiyar dattijan arewa ba bai taɓa shiga wani sha'ani na ita wannan kungiya ba dan uwan shi yana cikinta kuma shine mai magana da yawun a wannan lokacin to amma abin da za ka auna nan gudun shine datti ya yi takarar sanata ya taɓa yin sanata ya yi takarar gwamna a wannan lokacin so haka mutum ne da ya mallaki hankalin kansa yana da ikon ya ɗauki ya ɗaukar wa kansa matsayi a kowane irin sha'ani don yana ya zama mataimaki kowa ya san ma a pdp ya yi takararsa ta gwamna aka zo aka yi consensus a kaduna sannan ya zo ya fitar ga pdp ya shiga wannan jam'iyya shi ko dr hakim dan uwansa da ke tare da wannan kungiya ko ya san jam'iyyar da yake dan jam'iyyar prp ne kuma ko ya san 2011 ma shi dr hakim yana takara a jam'iyyar apc 2015 shi kuma datti yana takara a jam'iyyar pdp dai so da haka dan uwa da kani sun samu wani dufan jami'a ba wani abu ne za a kalle shi ko za a ce dole bi ra'ayin dan uwansa ko na wannan na ganin ba ma abin da za a kalla ba ne. A wata keɓantacciyar zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka. Datti Baba Ahmed ya ce ya karɓi tayin marawa Peter Obi baya ne saboda kauna da kishin arewa da yake yi. Ba wanda aka zalunta a Najeriya da ya fi dan arewa. Nan arewan kuryar can yamma kuryar can gabas bayan allah a kowanda ba su taɓa ganin gwamnati ba wasu ma san me gwamnati ba sai dai suna ƙauyukan suna jin ƙarar mota na wucewa gwamnati ba ta kai musu makaranta ba ke ko ruwan sha ba ta kai musu ba an je an kashe su a banza aka ce an yi mana maganin wannan annoban 2015 amma ku kanku kun ba da labarin cewa 'yan kwanaki da suka wuce yan wannan kungiyar sun je sun fasa gidan yari a nan abuja to kin ga karya ne ba a maganin su ba tambayar da kika mun ta yaya za mu shiga ko ina da ina sai kika kara da cewa an cuci ana cuta ibo ba su aka cuta ba mutanen mu ne kuma wanda ya alkawarin zai samar da zaman lafiyan nan bai samar da zaman lafiyan ba wallahi inda gwamnatin nan ta dajarta arewa ba haka za a bar mu ba ba sa iya zuwa gona ba alkawari ɗaya da aka cika musu aka karɓi kuɗin barayi gwamnoni wanda ba a san ina suka yi a su ba don aka gauraya suka hau gwamnati yau daga abuja zuwa kaduna ya gagara jirgin ƙasan da wata gwamnati ta yi sun zo an bombin din shi ba a gyara ba wanda aka kwashe aka tafi da su ba a fito da su ba za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan ka yadda da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole-dole sai ɗan ƙabilanka. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Abdulwahab Muhammad. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruku yinna yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To baban a takaice Ukraine ta faɗa a jiya talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha hamsin da biyu a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. Moscow ta musanta wannan ikirarin tana mai cewa an kashe fararen hula bakwai. Kiev ta ce harin da aka kai a garin Novakahovka da ke yankin Kaisin ya zo ne bayan da Amurka ta baiwa Ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda Ukraine din ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai. Amurka tana ikirarin samun wata sabuwar nasara akan kungiyar IS tana mai cewa ta bi diddigi ta auna ta kuma kashe ɗaya daga cikin shugabanni biyar na kungiyar ta'addancin a wani farmaki da jirgi mara matuki a arewa maso yammacin Siriya. rundunar sojan amurka ta bayyana sunan babban mamban na is da mahar al'agal inda ta bayyana shi a matsayin shugaban kungiyar da wani lardi a siriya kuma babban mai hada ainihin isis da kungiyoyin da ke kawance da ita a fadin duniya a ƙarshe ga dukkan alamu bayanan da shugaban najeriya muhammad buhari ya yi ta bakin malam garba shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati akan cewar shugaban ya zaku ya sauka mulki ya kawo cece ce a cikin ƙasar. wakilin murya amurka a birnin abuja umar faruk musa ya tattauna da malam garba shehu domin fayyace mai shugaban ke nufi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.